Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Bom da ke kan iyakar ƙananan hukumomin barikin Ladi da Mangu kusa da maraban Kantoma suka kashe mutane shida suka ƙona masujada da wasu gidaje. Basaraken gargajiya na yankin barikin Ladi Dagom Edward Gyangbot ya shaida mun cewa a daren jiya ne maharan suka kawo harin. An kashe mutane shida, an kone church da kuma clinic da kuma gidaje. Halin da ake ciki kowa na ci a rikice ko yake, despite an ce eh, akwai kofi amma har yanzu na buwa suna faruwa. Kuma yawanci yadda ana mentionin wai eh, a Berkin Ladi Gashi district. Eh, district biyu ne wani abubuwa suna faruwa da Gashi Yana rob yana rob district mutane da aka kashe a Robert Atkinson. Dora buje yana Rob District yana an kone gidaje an kashe mutane. To ga wannan kuma with the presence of spirit yanzu ma da ana bin nan yanzu ga kofi ga spirit on ground ko ta yana amma duk da haka eh, da irin abu yana yana ta faruwa. Abun ba ba daɗi ko kaɗan. To a gaskiya ni wannan abu tana da wani manufa ne daban kawai. Kasan ne kawai ana so a karbe gaba ɗaya ba a so a gamu ma kasan gaba ɗaya. Hakan ba zai yiwu ba. Because mu a nan ne Allah ya bar mu tun kakanin kakanin. To ana so a tada mu kuje. daina muna da wata kasa banda wannan mun yi zama da da da da fulani tun kakanin kakanin mu ba mu taba samu ba amma wannan zamani na yanzu kawai ana sa ta da mu gaba da kaddare ba ka ban ga dalilin wani abu kamar ana haihuwa shanu suna multiplying kasa ba ta multiplying to ba sai mu yi hakuri da da Allah ya kawo ba to kamar yadda kai bayanin cewa kun zauna da fulani shekara da shekaru su ma suna ganin kamar su ma sun zama 'yan ƙasa ne saboda waɗansu kakanninsu suna wurin bai kamata a ce su ma suna da ƙasan da za su zauna a wurin ba A constitution na Najeriya ya ba hana kowa ya zauna wurin da yake so ya zauna ba, amma zauna lafiya. Sakataren ƙungiyar Miyetti Allah karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce su ma ajiyan an kashe musu mutane biyar. Akwai wasu yaran wanda ba ta wannan wurin da abun ya faru ba ne ayi wani rashi sun je ba su je irin ta'aziyya suna hawan kwalta soja suka buɗe musu wuta sun kashe ma wasu daga ciki wajen mutum biyar ne. to su ma birom suna cewa an kashe musu mutum shida cikin dare na kuma suna ganin kamar fulani ne suka kashe. a wannan ba gaskiya ba ne. mu kanmu yanzu a cikin zulumi muke mun rasa gane irin waɗannan abubuwa. to amma faɗan da ke tsakanin ku da biram wayan suna gani faɗa ne na kowa yana so ya samu ƙasa. wannan ba gaskiya ba ne. ko misali abin da suke faɗi haka ne a duk yankunan birom da kika sani ki ɗauka daga mutanen da suke ga duk da ake cikin sa mutane da mutanen Faram District duk Fulani ne da da al'ummar Hausawa a ciki. Ai muna da filaye a waje wanda mu muka saya su suka sayar mana muna da takardu muna da komai. Kenan sai mu ce su ma sun kore mu ne da saboda sai za su filayen su. Na nemi jin ta bakin kakakin rundunar sojoji na STF Manjo Umar Adam wanda na kira shi amma bai ɗauka ba kuma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.